barka mu da sake saduwa a wannan masallacin da albarka masallacin al'imam bukhari da ke na rigiyar zaki a nan cikin garin kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau 24 ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a 1439 wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 12 miladiya 2017 wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyid min al-kalim at-tayyib ko alwabil sayyid wa rafi'u al-kalim at-tayyib wallafar babban malamin nan mashhuri Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 72 cikin littafin wannan inda kuma malam zai fara fasili na hudu bayan fasili na ɗaya na biyu na uku da suka gabata waɗanda suka kunshi mukaddima ko shimfiɗa game da wannan littafi wanda ya kunshi al'askar zikirai na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda yake yin su a wasu lokuta a lokuta daban-daban malam ya ce alfasulun rabi fasili na hudu في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يقل بها وليك مغنى أكن ذكرين لأكي أي تساوى ذكرين لأكي ولن دبني داتي بالكما تباوى يأيسا تسير الزبا لشدة الحاجة إليها هو لسنة نبقاتها زوا غريس وعظم الانتفاع في الآجل والآجل بها وكما جرمان أنفانا ديكي تكنسي ko amfanuwar da take cikinsu a nan gaba ko kuma a nan kusa ya ce wa fi ne kuso shi wannan fasalin yana kunshe da wasu fasalin duka a ƙarƙashinsa alfasalin awwal fasali na farko da suke ƙarƙashin wannan fasali na hudu shine fi zikirin tsarafai na wajen bayanin wato zikirin safe da yamma su ne farafai da har safe da yamma wa kuma ma bai na sufi wa zuwa shamsi su ne abin da ke tsakanin lokacin da ke tsakanin ku ma bai na sufi lokacin da ke tsakanin asuba da kuma hudowar rana wa ma bai na la'asiri wa gurubi da lokacin da yake tsakanin la'asar da kuma faɗuwar rana قال الله سبحانه وتعالى الله يجيب ما دعوايا إلى سوى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أخو ولا نسكي إيمانك وأمتي الله أمتون يوا ويما تتسبيه وتكتلك تيشي سافد يما ذكي والأصيل أبندا أكي لفي تكلمر الأصيل مش كنهاش اللارب قال الجوهري مشهور ما لنمه Lubarin nan إن ne مثال الإسحاق yake cewa huwa alwaqtu bayna ba'da al-'asr ila al-maghrib shine lokacin da yake bayan la'asar zuwa maghriba wato wasabbihuhu ku yi wa Allah tasbihi bukuratan da safi wa asilan da kuma yamma wato daga bayan la'asar zuwa faduwar rana wa jam'uhu usulun jam'in kalmar asil a larabci ita ce usul haka nan ana mata jam'i da asan bil guduwi wal asan haka nan ana yi mata jam'i da asail kamar dai jam'i ne na asila kala sha'ir shi ne kawo maganar wani mawaki domin ya tabbatar da wannan ma'anar waƙar baitin abin zuwa al-huzari ne ɗaya daga cikin mawaƙan kabilar hudai wani shahararren mawaki da ya suna yake cewa la'amri la'anta albaitu ukrimu ahlahu wa aq'udu fi afya'ihi bil asfa'il ki tanaran rantsi lalle kai kai ne gidan wato kai ne gidan kai ne martabar gidan yana yaban abin yabansa su kai ne gida kai ne martabar gidan. gida mu ahlahu gidan da nake karrama mutanen cikinsa wa aqudu fi afya'ihi a asa'il kuma nake zaunawa a gaban gidan da yamma kaga ya amfani da kalmar asa'il yana nufin lokutan yamma wa yujma'u aidan ala uslan haka nan ana yi masa janki wato fi al larabawa sukan yi masa janki har ila yau da uslan kamar ba'ir da bu'ran asil uslan ba'ir bu'ran ثم صدروا الجمع سنة شي كان سجمع سكي متى تسجيلي سكتي أسيلان سنة ثم أبدلوا من النور لاما سنة سكتشنز النور أسيلان تقوم لام إذا ما أسيلان kamar yadda ya zo cikin wakar wani mawaki shi ne na da zata zuriyani yake cewa wa kafu fiha usailalan usailuha أعيد جوابا وما بالرفع من أحد وتواقف مشهوريا يا دار من يتبع العلياء في السند أقوت فطال عليها سالف الأبد في الكتير وقفت فيها فيها زميل هنا قوم أزواك دار مية مية شي ولد يكي يكي يبو أسكن واقف yana yaban garinsu inda suke zaune ko ƙauyensu في دار مية تتبقى انبواء العرب في الانبواء نكرا تدار في دار بني فلان دار بني فلان دار بني النجار انا لكن انبواء عند سبين دولا تبيل سكيت اقوى آه، حديث الآئشة سكيت النبي صلى الله عليه وسلم امر ان كل المساجد في الدور يا يؤمرني اجينا مسلاتي حق انبواء نكتا كتي اجينا كتي اجينا بكي نمقوا يجينا مسلاتي كتا wannan ya saba wa abin da shari'a take bukata na a samu masallaci dai da ya kuwa zan hada in aka samu wanda yake dan ragamzar malami zai iya fassara addu'ar da cewa gidaje eh, annabi ya yi umarni in ka gida ka gina masallaci to kaga in zaki kowa ya gida ya gina masallacinsa to ga abin da ake bukata na tattara mutane shi yasa sanin harshen larabci da yake suke sarrafa kalmomi yana da tasiri wajen ma'ana fahimtar ma'anar alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan ibn qayyim yana ta kawo waɗannan shawahidi na larabci domin ya bayar da ma'anar da take cikin waccan aya ta suratul ahzab wa sabbihuhu bukratan wa asila kalmar asila ita yake so ya fito da ita a larabci ne take nufi wannan shi ya jawo yake ta kawo waɗannan maganganu na masana harshen larabci da kuma maganganun mawaƙansu mawaƙansu na sun zamanin jahiliya sun kafin ma zuwa musulunci to shi wannan nadi da zuriya ne yana ɗaya daga cikin sabon mu'allafat da suke da mashahuran wake-wake da suka yi suna suka shahara cikin alwakacin jahiliya cikin larabawa to yana da wata waka da ke ya dara mai yadda bil aliyayi ta sanadi akwat wa tsala alaiha salifin abadi ke ya ke unguwar ko ya kai unguwar ba ke unguwar mayya wacce take aliya da sana aliya sunan gurin ne da gurin da unguwar ne ya yake akwat in saware gari kufai wato babu komai babu kowa wa tsala alaiha tarihul abadi lokaci ya yi tsawo akan wannan unguwa da mutanen ta daga wata wajen yake cewa waqaftu fiha usailalan usailuha na zo unguwar da yamma na tsaya ina ta tambaya ina ta sowa ina ta magana a cikin unguwar nan a ayat jawaban amma unguwar ta kasa bani an wa ma bir rad'i ahad babu kowa a cikin wannan gidan arraba gidajen da suka zauna suka tashi kango nan kufai da mutum kufai da Hausa to ma ahad ba kowa a cikin wannan kufai saboda haka ina ta kwarumar ina ta ihu ina ta sowa amma babu ne ba na أعيت جوابا أو سروايوي أعيت جوابا بما نسل أعيت جوابا وما جذب إلى أحد وأشكين الشاهد فيني كلمة خيلان ليه أقراني لإتا وفي تسجيل ليه آه، أسيل وقال تعالى هكذا الله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار كي تسبيه تارد أولي وبنجد انت بالعشي والإذكار تسافد همك yace fal ibkaru awwalun nahar al ibkar shine farkon yini wal ashiyu yammaci kuma akhiruhu karshen yini haka nan Allah yana cewa wa sabbih hamda rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kayi tasbihi tare da gode wa ka qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurub gabanin hudowar rana da kuma gabanin faduwar ta yace wa hada tafsiru ma ja'a fil ahadith wannan shine zai fassara wato tafsiri ne na abin da ya zo cikin hadisai waɗanda nan gaba zai kawo su a ciki an man kala kaza wa kaza hina yusbihu wa hina yumsi yake cewa wanda ya ce kaza da kaza lokacin da ya wayi gari ko lokacin da ya shiga yammaci to wannan tafsiri ne na wannan wayar gari din daga yaushe zuwa yaushe ne yammaci din daga yaushe zuwa yaushe ne annal murada bihi abinda ake nufi da wannan qabla tulu'i shamsi gabanin hudowar rana wa qabla ghurubiha da kuma gabanin faduwar rana wa anna mahalla la hadhihi al-azkar ba'da as-subh wa ba'da al-'asr mahallin da ake waɗannan fikirrai ne bayan asuba da kuma bayan la'asar to nan, ibn qayyim ya fara da tantance mana yaushe ne ake so a yi zikirin safe yaushe ne kuma ake so a yi zikirin yamma duk malamai sun yi ittifaki cewa asaba safiya duk a gurin malamai gaba ɗaya babu saɓani cewa safiya tana farawa ne daga huduwar alfijir daga huduwar alfijir safiya take farawa asaba tana farawa nan daga wannan lokaci huduwar alfijir banda irin lissafi na zamani wanda bature ya zo da shi da za a fara lissafi daga sha biyu da sha biyu sai shi kenan ya koma idan to wannan lissafi ne na abin nan to wanda ya ɗauki irin wannan lissafi ya dauki irin wannan lissafi to zai ce azkaru saba za su fara ne tun daga tun daga sha biyu da sha biyu da minti ɗaya ta yi to lokaci ya yi da za ka fara da azkaru saba akwai wani malami da ya faɗi haka amma kaga wani kaso bara ce wanda babu babu wani malamin malamin addini na farko ba su san wannan wannan tsayyar mai abin nan din ba nan abin nan sauƙiƙi ne na batini to da yasa yin da ya ga cewa agogonsa ana sa a yan mutane sai ya fassara sai ma da wannan to amma malamai sun ittifaki kusan babu sabani tsakanin malamai cewa asuba tana farawa ne daga hudu wa alfijir shi yasa ma ake cewa shine lokacin da sallah asuba take shi yasa ma ake ce mata salatu subhi ake ce mata ne salatu subhi sallar da ake gabanin ta ake kiranta ne salatu layl lokacin asuba ba ta ba safiya ba ta ba masafiya tana farawa daga lokacin da alfijir yake shi yasa ake kiran wannan sallar da muke yi da sula salatu subhi a cikin littafin sunan ashabu sunan suratu hadisin aisha yake ne dogon a cikin sunan nisa'i wanda a cikin hadisin take cewa wala a'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qara'a alqur'ana kullahu fi layla wala qama laylatan kamilatan hatta sabah take cewa ban taba sanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta alqur'ani duka a dare ɗaya ba da ban taba sanin annabi ya karanta alkur'ani duka a dare ɗaya ba wato alkiyamun laili ce ba su san wannan ba sannan take cewa wala a'lam wala qama laylatan kamilatan hatta sabah kaga as-sabah yana nufin hudu a cikin sai kuma bai taba yin kiyamun laili daren gaba ɗaya ba har asubahi bai taba yin haka ba abinda take kalmar nan abin nan mawdu shahid anan shine qawluha hatta sabah hatta sabah tana nufin guduwar alfitr ce ba taɓa ganin ya yi kiyamul layl ba tun daga farkon dare ya fara yi ba bacci har asma da bai taɓa yin wannan annabi yana bacci sulusi biyu na dare na farko sannan kuma ya tashi kiyamul layl sulusi guda sannan kuma abin sannan kuma sulusi yayi yayi bacci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yana yin kiyamun lailin sa to a shahid kaga daga hudowar asuba daga lokacin ne ake cewa safiya ta yi haka akwai hadisin ummu salama da imamu tirmidhi ya ruwaito wanda take cewa na annabi sallallahu alaihi wa sallama an salati ba'da al hatta taghrub ash-shams wa ba'da as-subh hatta tatlu ash-shams annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin sallar nafila bayan la'asar har sai rana ta faɗi haka nan ya hana yin sallar nafila bayan asuba har rana ta fito kaga ba'da sulhi sulhi anan kaga yana nufin bayan koduwar alfijir ko bayan sallar asuba inda suka yi sabani shine wajen tantance karshen saba an ce in an ce zikirin safi mun ji sun yi ittifaki akan cewa safiyar nan tana fara daga hudu alfijir to ina suke karewa tana karewa ne da ina yamma tana farawa ne daga sallar ita kuma zuwa ina suke karewa abin da yake shahararre wanda kuma da yawa daga cikin magabata suka tafi a kai har da shi ibn taimiyya da nan almajirinsa ibn qayyim kamar yadda ya faɗa shine asuba safiya tana fara ne daga hudu alfijir zuwa hudu wa rana zuwa hudowar rana shi yasa ce maka huwa ma baina subhi wa tulu'u shams tsakanin asuba da hudowar rana abinda zai za a iya kafa hujja da shi akan wannan fahimta shine wani hadisi wanda abu dawo ya rawaito shi hadisin fatada an anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an aqauda ma qaumin يذكرون الله تعالى من صلاة الغد حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة حديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنزونا كم متاني da suke ambatan Allah sun bayan sallar asuba har gari ya waye har rana ta hudu ce min ba da salatu sufi tun bayan sallar asuba har rana ta hudu wannan ya fi soyuwa a gare ni na fi son wannan sama da inganta bayi hudu daga cikin 'ya'yan annabi ismail wato ƙurashawa ke 'ya'yan annabi ismail su ne ƙurashawa wato sama da in wato abinda na fi sha'awa ko na fi so shine in zauna bayan asuba har zuwa hudowar rana tare da mutanen da suke ambatan Allah ya fi mun sama da yanta bayi daga cikin 'ya'yan annabi Isma'il alaihi salam guda hudu sannan ce in zauna bayan sallar la'asa, tare da mutanen da suke ambatan Allah har zuwa rana ta fadi ya fi soyuwa gare ni sama da ƴaƴanta guda hudu wato bayi hudu a shahid anan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci lokuta. za ka ga ya ce ba'da ba da salatil qada salatil qada ita ce salatul subhi bayan sallah asuba hatta ta tsulo ashar har rana ta hudu kaga ya ba da wani limit na lokaci sannan yamma din sai ya ce ba da salatul asri ko ba'da al-asri ila an tafara shams kaga shi ma ya bada wato wannan limit na lokaci kaga wannan shi ke kara shi ke karfafar maganar da mashuriyar magana cewa lokacin yana farawa daga huduwar alfijir zuwa zuwa zuwa huduwar rana akwai kwatankwacin irin wannan hadisin a cikin musulun imamu ahmad hadisin abu umama wanda shi ma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la aquda aqur ma wa ukabbiru wa wa ahmaduhu wa wa usabbihuhu wa uhalliluhu hatta tatlu ash-shams ahabbu ilayya min an a'tika raqabatayn aw akthar min walad isma'il ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس ahabbu ilayya min an u'tika arba'a riqabin min walad isma'il yake cewa in zauna annabi yace in zauna ina ambatan Allah ina kabarbari ina hamdala ina gode wa Allah ina tasbihi ina hailala har rana ta hudu yace shi na fi so fiye da in yanta bayi biyu ko fiye da haka da cikin ƴaƴan annabi Isma'il yace kuma in zauna bayan la'asar ina yin waɗannan zikiri hatta ta ƙurba shirin har rana ta fadi a habbu irayya min al'auci ka arba'in ha min wale da isma'il na fi son haka sama da inganta bayi hudu daga suke cikin a annabi isma'il kaga wannan shi ma kamar wancan ya nuna maka a kanin hudu alfijir zuwa zuwa zuwa hudu rana daga la'asar kuma zuwa faruwar rana wasu daga cikin malamai suna cewa bayan hudu a cikin har zuwa hudu wa rana shine lokacin da ya fi lada aka fi so ka yi zikirin safe a ciki amma daga kuma bayan hudu wa rana har zuwa a azhar shi ma zai shiga ciki amma idan ka rasa wancan lokacin an gani wato idan wancan lokacin ba ka samu yi ba to kana iya yi daga kuma hudowar wato rana har zuwa har zuwa azhar wannan shine alwaqtul mafdud wancan alwaqtul fadil lokacin da ya fi lada wannan kuma alwaqtul mafdud lokacin da ba shi ya ba an gane wato za kana iya cewa daga hudowar rana akwai daga hudowar alfijir har zuwa azhar amma an fi so ya kasance daga hudowar alfijir zuwa hudowar rana idan bai samu ba babu laifi a shigo da bayan ruwan rana har zuwa a zahar wannan lokacin shi ma zai shiga cikin wancan amma bitabariya a tsakanin hudu a alfijir da zuwa hudu wa rana kamar da muka ce shine alwaqtul fadil kuma yawanci annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a lokacin suka fi ambatan Allah kamar yadda kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa ya fi sha'awar haka to haka ya kasance aikin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi a cikin sahih muslim wanda yake karfafar wannan hadisi Simak ibn Harb wanda ya cewa wa Jabir ibn Samura yake cewa da shi a kunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ce kakan wato kana zama da annabi sallallahu alaihi wa sallam kala na'am kathiran ya ce kwarai ina zama da shi ba kaɗan ba ina zama da shi yawa yake ce masa kana la ya komo min musallahu alladhi yusalli fihi subh aw al-ghadat hatta tadwa ash-shams wa idha tala'at ash-shams qama jabir ibn samra yake ga wa salat ibn harb yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallar asubahi ba ya tashi daga wajensa har sai rana ta hudu idan rana ta hudu sai ya tashi wa kanu ay as-sahaba yatahaddathuna fa ya'khuduna fi amri al-jahiliyya fa yadhhakuna wa yabtasun sahabbai suka zauna suna hira suna ambatan al'amarin da ya wakana a zamanin jahiliya kafin musulunci ya zo irin shirme da hauka da kai wani abin ma ya ba su dariya su yi dariya a nan yana wani a masallaci to kaga a shahid anan shine annabi sallallahu alaihi wasallama galibi lokuta da yake ambatan Allah ko yafi ambatan Allah shine tsakanin hudu alfijir zuwa zuwa hudu a rana kuma yawanci haka sahabbai suke hadisin juwairiya da muka karanta a baya cikin sai muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da safe ya batta tana ta yi sallah a gurin da ta yi sallah tana tasbih ya je ya dawo a ya tana cewa sun maraja a ba'da an abha sai ya dawo bayan gari ya yi sha wato alwalha ta yi walha shi ne lokacin da rana sai fito sai haske sai yake ce walha dan a lokacin da ke sallar buha walha tana tana wato wato miƙewa har zuwa har zuwa gabanin zawani har zuwa gabanin rana ta yi zawali wanda ta kauce daga tsakiyar sama a zahar ta yi duk ana kiranta lokacin duha lokacin walaha ya zo ya same ta lokacin walaha ya same ta zaune a wannan gurin a wata waya tana cewa marra biha qariban min nisfin nahar kusan rana ta kusan rabawa ya zo ya same ta a gurin da ya batta shine ke cewa ma zinti ala alhali lati fara kike alaiha qalat na'am da ki gushe ba kina nan a yadda na barki wato kina zaune a nan kina ta tasbihi wannan yana nuna cewa sahabbai wani lokaci suna wuce wannan lokaci na huduwar rana su ci gaba da tasbihi an gane ko wato dan rana ta hudu wannan ba yana nuna kana iya ci gaba da tasbihi kana iya ci gaba da tasbihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu juriya a wannan lokacin tana yin tasbihi a daidai wannan lokacin wannan shine kauli mashhuri kuma shine mafi inganci a cikin maganganun malamai domin akwai magana ibnu jazari ibnu jazari yana ganin asaba daga hudu a cikin har zuwa faduwar rana don zikir asaba masadin kuma daga faduwar rana har zuwa hudu a cikin to amma wannan kauli ne ba'id jidda ah, akwai wanda suna ganin daga hudowar alfijir har zuwa har zuwa azhar suna ganin shine sabah daga hudu alfijir har zuwa azhar masa kuma daga la'asar har zuwa faduwa rana ce har zuwa dare domin koli mashhuri shine almasa yana farawa daga la'asar yana farawa daga la'asar babu wanda ke kauri abin masa yana fara daga asar yana farawa ne daga yaushe daga la'asar in an yi sallar la'asar har zuwa faduwar rana kamar yadda muka ji a hadisai ila an tagruba shams har zuwa faduwar rana to daga nan kuma daga faduwar rana lokacin da ya fi falala ya ƙare, sai lokacin da bai kai wancan falala ba shine daga bayan magariba kuma har zuwa kuruwa ke wanda bai samu ya yi ba daga la'asar zuwa faduwar rana to yana iya ko bayan magariba ne an gani amma ba shi aka fi so ba in ya yi babu laifi amma ba shi aka fi so ba an fi so ya yi daga bayan la'asar har zuwa daidai lokacin da rana za ta fadi wasu suna zaton cewa su alkar din suna da alaka da sallah suna da alaka da sallah asuba a su azkar din suna da alaka da lokaci suna da alaka da lokaci ba da sallah ba sauraka da zarar a alfijir ya keto to lokacin yin zikirin da aka ce zikirin ta ne ya fara sau mutum ya yi sallah ko bai ba galibi saboda mutane ko dai suna bacci sannan sun tashi suna ta sauri a yi alwala a zo masallaci a ba sauraka ba ka da lokacin da za ka yi lissafa a zikar da za ka yi a wannan lokacin ya sa galibi ake yi bari sai an yi sallar amma dai ba wani sharafi ba ne an gani ba sharafi ba ne na cewa sai wani sai dai sai dai idan zikirin a cikin nafsi an nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shi bayan sallah to in nafsi ya zo ya ce yana yin shi bayan sallah to kai ma sai ku yi shi bayan sallah kamar me kamar akwai hadisin da الإمام أحمد يرويته رئيس السني عمل اليوم والليلة حديث من ذيك الجوع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولن نتبي يا cikin hadisi cewa annabi yana yin sa bayan sallah idza kana idza salla subha to shi wannan kaga ba za ta yi shi daga hudu a alhuda ba saboda ni saboda ka takaita akan abin da nake yi da shi to in nasi ya zo da wannan to sai ka takaita wajen wannan zikirin akan wannan nasi amma wanda nasi bai zo ba kawai an ce da safe idza asbaha to ko wani lokaci kana iya yi ko da kafin a yi sallah ne matukar dai alfijar ya fito waɗannan azkar ba a sharɗanta musu wata hai'a ba wani yanayin wanda sai a cikinsu ne ake so kai ko a ce sai a tsaye banda a zaune ko sai a zaune banda a tsaye ko ka kai su a cikin gidi ba a sharɗanta wannan ba ko a ce sai ka kalli alƙibla ka yi su babu inda wannan sharadi ya zo kamar yadda alwala ba ta waje ba mustahabbi ne idan kai idan ka yi halata ne ba hara ta ka yi daga hatta tsarki na kari karanci na alwala to wannan ya fi ya fi kamana amma da za ka yi askar ba ka da alwala ba ka yi laifi ba Allah subhanahu wata'ala ya yabi masu ambatansa a cikin yanayi kowane yanayi ba tare da fifinta wani yanayi akan wani ba allazi Allah qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أنفقنا عذاب النار kaga anan Allah subhanahu wataala cewa yayi wadanda suke ambatan Allah kiyaman a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubin ko a cikin bai fifita wanda ya a tsaye akan wanda ya a zaune ba ko wanda ya bai fifita wani akan wani wanda yake nuna cewa ala ayi hal mutum zai iya yin wannan haka nan alwala ba ta wajaba ba sai idan sai inda nassi ya zo sai inda nassi ya zo wanda yake nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ya yi alwala kamar hadisin da yake cikin bukari da muslim hadisin albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake idan akaita mafja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah ثم ارجع على شقك الأيمن ثم قل آه، أسلمت وجهي اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك اللهم لا جاء ولا ملجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أنزلت كاغا wannan zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bara ibn al-azib ibn azib radiyallahu anhu yake cewa idan ka zo kwanciya za ta iza a saita mabda'aka idan ka zo gurin gurin kwanciyarka fa tawadda aka lis ka yi alwala irin yadda suke alwalar sallah kaga anan annabi ya shartanta ya umarce shi da ya alwala sannan ka kwanta a kan hannun kan tsarin ka na dama sannan ka faɗi wannan addu'a wanda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutka fi mutta fi mutka mutta ala sama in ka mutu a lokacin to ka mutu a musulunci ka mutu a musulunci wannan idan aka samu inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sharɗanta alwala ko ya umarni da alwala to a lokacin sai a yi alwala amma in bai yi umarni ba to ba sharaɗi ba ne wani ya ce sai an yi alwala a daidai lokacin wannan shi ne abinda shi ibn qayyim ya fara mana shimfiɗa da shi wajen tantance mana yaushe ne azkarul sabah suke farawa yaushe ne azkarul masa suke farawa هنا يكي وفي wa مسلم يازو muslim ya مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه أتكين سيو مسلم an ya rawaito daga abu huraira ta allah kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man qala hina yusbihu wa hina yumsi mutumin da zai fada lokacin da ya wayi gari ko lokacin da ya shiga yammaci yace subhanallahi wa bihamdihi da faɗi wannan subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari shine ne a tamarra subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi to a ranar gobe kiyama babu wani wanda zai zo da abin da ya fi nashi falala illa rajul qala mithla ma qala sai dai mutumin da ya faɗi irin abin da ya faɗa auza da alaihi ko ko ya tsara akan nashi a wannan yana ɗaya daga cikin azkar na sabah kuma azkar na wuta, mutum ya ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi har sau ɗari to shin sau ɗari dinnan yana nuna ba a ƙarawa iya sau ɗari kakka wuce na akwai a azkar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙayyade su kuma kowane lokaci iya wannan adadin to baya dacewa ka kara kan wannan adadin kamar me kamar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah da yake bayan ya yi sallama ce yana cewa astaghfirullah ka uku to kada kai ka zarmi ka ce za ka ɗan tsara wani da kalima yanzu ka ce a yi bakwai ko ka ce a yi ta tara ka ce amma dai a tsaya a mara amma dai a iya sha ɗaya a iya sha uku a iya sha biyar ka ta tsara wanda zai yi uku wani ya zo ya yi ɗari to wanda ya ukun nan shi ya fi lada mai ukun ya fi mai ɗarin mai lada saboda kamar yadda magabata suke cewa daga abdullahi bin mas'ud yake cewa ka bauta wa Allah kan sunna ta shekara ɗaya ya fi ka bauta masa akan bid'a ta shekara ɗaya wannan sunna din da za ka yi ɗaya don tana kunshe da farko da biyayya da ɗaya da girmamawa kana biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana masa kana girmama shi ba ka da shishigi cikin lamarin addini kai abin da ba a kana ba fastatun kama umirta wa man taba ba aka wala ta haka in aka ce annabi ya ce kaza yanzu misali tasbihi da ake na bayan sallah na ah, "Subhanallah, walhamdulillahi wallahu akbar da ake yin 33 uku idan mutum ya zo ce shi ɗari ɗari zai yi ɗari kowane bai yi daidai ba ko bai kyauta wa kansa ba bai wa kansa gata ba ya cuci kansa yadda aka ce talatin da uku ɗin nan to abinda za ka tsaya shi ya zo a watar wayar sha goma ya zo a watar wayar sha biyar ya zo a watar wayar ashirin da biyar ya zo a watar wayar talatin da uku babu sama da babu sama da haka saboda in ka wuce nan to ka shiga wani daji kuma ka shiga wani daji wannan shi ya ba wa addinin musulunci tsari ka kula duk wani abin da ya fita daga tsarin musulunci to za ka ga ya koma hauka duk wani abin da za ka gaba musulunci ne ya tsara shi ba wasu ne suka fito da shi suka yi sai ka ga kullum yana ɗaukar wani yi da shi kullum sai ka ga wani sabon abu kullum kowa zai zo da lashi kamar da nake cewa in na zo da tawa kalar wani can da shi ma yana da tashi kalar ya ce zai mutu kare zai zai so kina ba ya ce me yasa zai yi zai shi ma bai sa wa ya tashi yadda ba shi da lafiya in legal yake yi ba yake gani eh, duk illegal ne yi amma abin da yake da tsari cikin musulunci ko komai za a sa masa adabi za a sa masa lokaci za a sa masa hai'a da duka sallah ya ta kullum ake yi an mata tsari ta yadda duk inda ka je a duniya haka ake sallah a za a tsara ba a yi raka a biyu a za a yi hudu da asar a yi a yi hudu magariba a yi uku isha a yi jiri wanda duk kaga ya fitar da wannan tsarin to musulunci ne bai amma ba yana cikin musuluncin ba yana cikin musulunci haka sallah wani raka'o'in ba wani wanda zai ke shi saboda ta karkarewa wajen bautar Allah zai kara daga hudu koma biyar ko shida ya rika ganin cewa shi a musulunci in ka tashi da gangan a raka'a ka tashi ka karo ta biyar sallar duka ta shi ko da duk littafin kuka wa kaduwa in mutum ya tsara rukuni da gangan a sallar yana sani ku ya rusa sallar ya rusa sallar shi yasa ko neman ne ya miƙe tsaye ya manta ta raka a ta hudu sai ya manta ne ke tsaye ya shiga ta biyar ko ma mun zama za ku nan za ka aka yi mazu ba maganar kai ma ka miƙe tsaye in kuwa ka san shi ta biyar ne ka miƙe tsaye shi sallar ta tayi sai ta ta lalata saboda saboda shi bisa kuskure ne shi a wurinsa a niyyarsa ta hudu ba ganganci ba kai da kamin ki tsaye kai kai ganganci sallar ta lalace sai kai zaman ka dan wata kira ku ta cewa layi, ko dai yana dan ji ba ji sosai yana dan nauyin ji ko kuma a'a ci bai gamsu ba yana da kure ko kai kuskure ya fi jin yakinin abin da yake kai to sai ku zaman sai ya kawo raka da ya zauna ya yi sallama sannan sai ke kare shi to ina so kuma sai a tattauna in ya gamu sai ku sujjada ba ne eh? in ya miƙe ya dawo za a sujjada ba ne to duka abinda musulunci ya takaita shi akan wani adadi ko akan wata haya ba a kan wani da karambani zai karkatar da ko zai kawo tsare-tsare amma idan musulunci kuma ya bar abu a gobe to shi ma karambani ne ka zo ka takure abu ka ce ka a wuce kaza an yi haka ba a yi ba kai ma ka yi karambani inda aka bar shi abu da ka bar shi abu da inda aka rufe ka rufe a wannan za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yana cewa illa rajulun qala islama qala aw zada alayhi sai dai mutumin da ya faɗi irin yadda ya faɗa ko ya tsara mai wanda yake nunawa ana iya kara ana iya kana daga dari kaga annabi bai kulle daga garin ba wato adadin falalar da tana farawa daga dari to idan mutum ya ga zai kara zai iya kara shi yasa ce illa rajulun qala mithla ma qala aw zada alayhi ko ya kara shi yasa za mu ga an ruwaito daga cikin sahabbai irin waɗannan askar da suke a buɗe suna yin su da yawa kamar a cikin shirya hajjatul ya ta abu nu'aym ya rawaito daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu cewa yana ambatan Allah yana zikiri a kullum sau dubu goma sha sau dubu goma sha biyu yana yana yana ta inni la astaghfirullah fil yawmi 12000 marra ina neman gafarar Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su dubo ma sha biyu haka na Abu Darda shi ma a rawaito cewa kamar da Abdul Ghani al ya rawaito a cikin littafin sa al-Kamal to Abu Darda yana ambatan Allah a kullum sau dubu arba'in sau dubu arba'in a rawaito kusan kucin wanda daga khalid ibn ma'adan shima yana cikin hayya hayyatul awliya to kaga sahabbai sun fahimci al-azkarul mutlaqa zikirin da yake sakakke to ba shi da kaini to za ka yi masa kaini ba mutum zai iya yi gwargwadon abin da zai yi zai iya gwargwadon abin da zai yi amma wanda aka yi masa kaini to sun tsaya akan zai tsaya akan kaini babu ruwan yi magana nan gaba insha Allah a kan wajen lissafi inda har yana cewa yana yin dubu arba'in wanda ce yana yin dubu sha biyu babu shakka dole akwai lissafi akwai abin da za su yi amfani da dole lissafi inda zai wahala kawai kana yi kwakwalwa kana na ajiye maka lissafi kamar mintan ne ba eh. dole akwai abin da suke sawa za su magana lissafi insha Allah ah. وفي صحيحه هكذا يجوز في مسلم عن ابن مسعود قال لدى عبد الله بن مسعود يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا من قرية يقابلنا إلينا يجي زي يمتي قال سيجي أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله hakanan wato ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yammaci ta yi yakan faɗi wannan addu'a ya ce amsaina wa amsal mulku lillah mun shiga yammaci kuma mulki ya tabbata amsa nan tamma ya tabbata ga Allah ya tabbata ga Allah al-mulku cikakken mulki duk wani mai mulki mulkin sai da kasashe ne sauyayye ne sai mulkin Allah shi kaɗai ne mulkin da yake cikakke saboda duk wani mulki iyakarsa nan duniya a nan duniyan ba a wani bangare mutum yake mulki ba zai zama yana da mulki ko ina ba akwai iya takaitaccen da yake mallaka su ma waɗanda yake mallakan ba duka ne suke yi masa da a cikin mulkinsa ba ba duka ne suke wato mutuna wa mulkinsa ba don haka kaga mulkin da adam cike yake da tawaya sai mulkin Allah mulkin Allah shine yake cikakke duk wanda yake duniya ya ki ko ya so ba wa Allah kullu man fi samawati wal ardi la azra ma ya'lam kowa ba wa Allah ma'ana dole yana tafiya a kan tsarin da ubangiji ya yi masa ko wanda in bai zo tsarin sa ma na shari'a ba shi zo da tsarin sa na halitta na halitta da ya yi masa irin yadda ya yi masa zubi dole ya kora da haka ba da zai iya canza kansa kaga dole ka yarda da wannan ka ko kasu dole yadda ya tsara gaɓoɓinsa su yi aiki dole ya yarda su tafi a haka ba zai iya canza aiki sa ba ya ba shi wani aiki da ba gani ba ya canza aikin kunnan sai ba shi wani aiki daban ba gani ba kafafuwa sai canza ayyukan sai ba su wani aiki daban ba gani ba ko ya ce a yi musannin hannu ya karɓi aikin kafafu kafafu su karɓi aikin hannu bai ita ba dole ya zama ya tajibu da zara'i zai yi yunwa ko ya ko ya so zai yi kishi ko ya ko ya so zai yi gajiya zai yi barci zai yi rashin lafiya wannan duk ubangiji haka ya tsara masa rayuwar kuma ya ko ya so haka zai yi wannan ubudiyya ce ga Allah subhanahu wata'ala da bawa yake yi ko baya so in ya ke ubudiyya sai ya tsarin ubangiji da ya masa ce yi kaza bar kaza wato bangaren tasbihi ta bangaren al'amur wannan to ta bangaren alkhal dole ya bi Allah ta Allah ya alala kun khalqu wa tam alkhalqu duka halitta ta shi makana al'amur ba duka nashi inda zai yi hankali sai ya fahimci cewa tun da Allah shi ke da alhalku to ya kamata in sadu da in bi cewa al'amur ma na shi wanda yake alhalku shi yake da shi yake da al'amur saboda shi ya halitta shi kuma ya tsora halitta nan kan wani tsari dole suke tafiya a kansa to ya kamata ya tsora maka tsarin da kuma rayuwarka za ta kai a kansa duk wani mulki ba na ubangiji duk wani mulki tauyayyen ba na ubangiji ba yayin da bawa yake faɗar wannan tare da halarto da abin da yake zuciyarsa to duk wani mulki kuma zai gani ba komai ba zai gani ba komai da zarar ka halarto girman mulkin Allah to za ka yi duk wani mulki da kake gani na ɗan adam sai yasa ce amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah yabo da godiya dukkan ah, sifofi na yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wanda tabbatarwa da Allah uluhiyyar sa shi kadai cewa shi kadai ne wanda ya cancanci abauta masa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wannan karfafa la ilaha illallah Inda la ilaha illallah ta zama babu abokin tarayya da Allah cikin bauta to kalmar la sharika lahu tsara karfafar wannan jumlar ce ƙara kore wa Allah subhanahu ko da irin shari'a ba a cewa ubangiji yana da shari'a galibi za mu ga Laila ila illallah tana zuwa da la sharika kana, saboda mai da martani da gyara da abin da laraba su ke a jahiliya ke la ilaha illallah in labbaika la sharika kana, illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak suna cewa ba Allah ba ya da abokin tarayya sai ne abokin tarayya da da nashi ne da ya mallake shi da abin da ya mallaka shi ne musulunci nuna musu cewa wannan tuka da warwara ce ba da abokin tarayya kuma yana da wani ta yi magana ta warware ta da la wahdahu shi kadai ne ka karfafa magana ne sannan aka ce la sharika la in an ce shi kadai ne ba ya da abokin tarayya amma duka ta sake dai karfafa magana da cewa la sharika la ba ya da abokin tarayya ba ya da abokin tarayya a cikin sifofinsa ba ya da abokin tarayya a cikin ayyukansa ba ya da abokin tarayya a cikin wato mulkinsa komai na ubangiji subhanahu wataala na shi ne shi kadai ba a tarayya da Allah a cikin ba ba tarayya da Allah a cikin sunayensa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan a bisa komai ubangiji yana da iko akan komai a nan kamar bawa yana nuna cewa wannan zamantowarsa a cikin masu ambatan Allah subhanahu wataala a irin wannan lokaci duk sanda gari ya waye bawa zai faɗa haka wannan wani iko ne na ubangiji da ya ga dama ya sanya cikin masu irin wannan inda ubangiji bai ga dama ba to sai ya zama ba cikin masu ambatan Allah din ba sai ya zama cikin gafalallu to amma Allah da ikonsa da kudararsa ya sa shi a cikin waɗanda suke ambatan Allah a koda shi ce rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla ya ubangiji an cire ya ummi dadin a yadda yadda zubin maganar take ya rabbi ba mata a ce aka cire ya ya a ka'idar larabci ana kiran na nesa ne da ita to shi kuma bawa ana su kullum ya rika jin cewa ubangiji kusa yake da shi to dan ya nuna cewa ubangiji kusa yake da shi idan sa alaka ibadi an ainihin karim su cewa kusa yake da shi inda rabbi da mudi cewa kusa yake da shi to sai aka cire ma ya din أكتي ربي يا أبنجينا أسألك خير ما في هذه الليلة إلى وقنك الخير الذي يتمون الليل وتدرن دزام الشجاع إلى وقنك الخير من يتمون وخير ما بعدها ده الخير من يتمون وانا دريما وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة إلى نونك تري من شر أبلد يتمون الليل وشر ما بعدها الشر الذي يتمون وانا دريما rabbi a'udhu bika min al-kasal ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga kasala ina yake cewa kasala shine ka abin da ya kaki abin da ya kamata kai tare da kana da ni bambancin su da al'ajiz kenan al'ajiz shine gazawa ba za ka iya ba gajiyawa ce gajiyayye gajiyayye wanda ba zai iya abin ba ita kasala ubangiji ya baka ikon kai idan da karfin jiki ne ake yin sa ya ka karfin jiki za ka iya idan da dukiya ake yin sa ya ka dukiya da za ka iya idan da ilimi ake yin sa ya ka ilimin da za ka yi amma saboda ta hala shi dan yarda ta shi ma zuciya ka ki tsayawa ka yi abu wannan daga shi dan shi yasa kake neman Allah ya tsare ka daga kasala ka yi abin da duk kake iya yi hmm? iwa to amma dai a hausan ta ka tada cewa ta wace kiwa a umarce ka kai abu ka kibi yawanci ita ce kiwa ma ka tala kai kaɗai ba wannan ya umarce ka mutum da wani umarni na mutum ba kai ya kamata ka tashi kai domin amfanin abin gare ka yi amma ka saura ka ta ka kibi wasu wasu wasu wasu wasu wannan kibar akwai ruwaya biyu akwai kibar da sukuni ba da kibar ya zama daga girman kai da wato mummunan sakamakon girman kai ko mummunan halin da girman kai yake haifarwa su ya zama izafar abin nan ne shai ila ila su tunda alkibar din alkibar din shi kansa mummuna ne ko kuma wasu alkibar kibar sai zama yana nufin girman wato manyanta eh, manyanta da da da da munin da yake tattare da manyanta ko mummunar manyanta sun yanzu kai wani yanayi da zai girma har hankalinsa ya fara fara zartuwa ana magana da shi baya fahimta yana wasu abubuwa da wani shine su ulkima sai Allah ya tsare ni daga shi ne arzalin umma da yazo a wasu wani to rabbi a'udhu bika min azabin fil nar ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga azaba a wuta ko azabin fil qabr da kuma azabar kabari azabin fil nar suke azaba a wuta ranar gobe kiyama azaba wutar jahannama azabin fil qabr suke azabar barza cikin tsakanin duniya da kiyama a inda mutum ya mutu rayuwar da zai yi a cikin kabari bayan ya mutu kafin tashin kiyama ita ce a barza to wannan guri akwai niima. akwai azaba waɗanda suke kyautata rayuwarsu daga fara daga zarar sun mutu su za su fara gamuwa da ni'imar ubangiji subhanahu wataala tun alƙiyama mun shi in sun shiga kabari za su rika ganin abin da Allah ya musu tanadi kabarin su Allah ya faɗaɗa musu shi ya haskaka musu ya saka ayyukan su zama abokan da abin da ke tsere musu kewa a cikin kabari a rika nuna musu ni'imomin da za su iske su in an tashi alkiyama har su da fatan Allah ka tashi alkiyama kai ba za ka tashi alkiyama saboda suna hango ni'imar da take buso musu daga aljanna wannan ni'imar aljanna Allah ka sa mu kai azabar kabari kuma da zahirin mutum tun daga lokacin da mala'iku suka zo karɓar ran har bayan mutuwar da kuma yana cikin wannan azaba kama akwai ta kama azabar ta tabarta tun daga kabarinsa zai fara samun matsala ayyukansa zama wani mummunan abu da zai rika firgita shi ko da yaushe da kuma azaba iri da zai zama wa da ita wanda Allah faɗa ga da fir'auna da mutanensa annabi yawan suna alaihi ashiya guduwar wa ashiya wa yawma taqumu wa yawma taqumu sa'a adkhulu ala fir'auna ashadda al'azab lati annaru yuraduna alaiha wuta ce za a bujuro bujura a kanta guduwar wa ashiya tafe da yamma tafe da yamma to azaba ce amma ba ta kai wacce take jiran su a lahira ba shi yasa ya ce wayo mace kun wayo mace kun sa ranar da alkiyama za ta tsaya Allah ce adkilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da fir'auna da mutanensa a cikin matsananciyar azaba kaga ashe azabar da suke cikin ta a yanzu ba ta kai wacce take jiran su ba shi yasa ce ashadda al'azab to duk azabar da za a yi wa mai laifi ko kafiri a cikin kabarinsa a albarza to azaba ce da ba ta kai wacce ke jira Allah ya kiyaye shi yasa annabi ya nemi tsari daga azabar wuta ta ce wutar jahannama ranar gobe kiyama wa azabar fil qabr da kuma azabar kabari wa idza asbaha qala zalika aidan idan gari ya waye ya faɗi kamar haka sai ya ce asbahna wa asbaha al-mulku lillah wato maimakon ya ce amsaina wa amsal mulku lillah sai ya bayyana shi asbahna wa asbaha al-mulku lillah sai ya faɗi wannan addu'a da ita ma tun daga farko har ƙarshe to wani yana da cikin abin da annabi yake faɗa da safe ko da yamma a da hadisin abu huraira da wannan hadisi na ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu za mu tsaya a saboda lokaci abin da muka faɗa da dai Allah ba mu lada wanda muke da kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi